An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin na Afirka a yau. bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na shiriyar alkur'ani mai girma waɗannan darar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 11 ga watan agustan shekara ta 2021 daidai da biyu ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 492 da suka gabata a rana irin ta yau wata 11 ga watan agustan shekara ta 1529 martin luther shugaban mazhabar protestant ya shailanta kafawar sabuwar mazhaba a cikin addinin kirista kafin haka dai shugaban mazhabar katolika ko kuma papa roma shine mai magana ta karshe a lamarin addini a ƙasashen turai da farko dai martin luther ya fassara littafin bible ko injila zuwa harshen jamusanci saɓanin umarnin papa roma sannan bai amince da matsayin da papa roma da kuma malaman addinin kirsa suka baiwa kansu ba na masu gafartawa kiristoci zunubansu martin luther ya shelanta kafar sabuwar mazhabar protestant duk da cewa shugabannin mazhabar ba su amince ba da haka kuma mazhabar ta sami karbuwa a cikin kiristoci a kasashen turai inda wasu suke ganin cewa ta fi baiwa kiristoci yanci a cikin lamura na duniya da kuma addini masu ware ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan agustan shekara ta 1952 hail salasi sarkin kasar ethiopia ko habasha ya rataba hannu a kan takardar haɗe ƙasar eritrea da ƙasar habasha a matsayin tarayya kafin haka dai turawan italiya ne suka fara mamayar ƙasar eritrea sannan kuma a daidai lokacin da ake yakin duniya na biyu turawan ingila suka mamaye gurbin italiya sai kuma a shekara ta 1950 majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙuduri wanda yake neman a haɗa ƙasar eritrea da ƙasar ethiopia duk da cewa mutanen ƙasar eritrea ba su amince da hakan ba daga nan ne kuma mutanen kasar eritrea suka ɗauki makami a shekara ta 1960 suka fara yakar gwamnatin kasar ethiopia domin samun 'yancin kai wannan halin dai ya ci gaba har zuwa shekara ta 1993 a lokacin da aka gudanar zaben raba gardama a yankin wanda sakamakon ya nuna cewa mutanen kasar eritrea sun zaɓi ballewa daga kasar ethiopia da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar chad ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka a cikin karni na 19 ne turan faransa suka mamaye kasar chad suka kuma fara yi mata mulkin mallaka wannan yanan ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 a lokacin da turawan suka baiwa mutanen kasar takaitaccen yancin kai sai kuma shekaru biyu bayan haka rana irin ta yau aka baiwa kasar cikakken yancinta kasar chadi tana a tsakiyar nahiyar afirka kuma tana da fadin kasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da tamanin da hudu tana makwabtaka da ƙasashen niger nigeria kamaru sudan afirka ta tsakiya da kuma libya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu jagoran juju halin musulunci na iran ya ce fuskantar cutar corona shine ake mafi mahimmanci a halin yanzu a kasar a kasar sudan kuwa ana shirin mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashar ga kotun manyan laifuka ta duniya gwamnatin algeria ta ce wutar dajin da ta kama a kasar aiki ne na barna yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran junju halin musulunci a kasar iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa aiki mafi mahimmanci da ke gaban jami'an gwamnatin iran din shine tunkara cutar corona da kuma kokarin ganin an karya lagwanta a kasar a cikin wani jawabin sa a yau jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya jaddada cewa dole ne akan jami'an gwamnati da su dukufa wajen ganin an karya lagon cutar corona a kasar musamman ganin yadda a cikin 'yan kwanakin nan take ta ƙara dawowa da ƙarfinta da kuma irin barnar da take yi ya ce an samu nasara wajen samar da allurar rigakafin cutar corona a cikin ƙasar kamar kuma an samu damar shigo da ita daga wasu ƙasashe wanda dole ne a ƙarfafa yin aiki akan dukkanin ayyukan biyu domin tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa ya samu wani allurar rigakafi a cikin ƙanƙanin lokaci dangane da ayyukan da jami'an kiwon lafiya suke gudanarwa a ƙasar kuwa a dukkanin ɓangarori ya bayyana cewa hakan abin yabo ne matuƙa kuma yana kira da ƙara bayar da himma akan hakan tare da kiran jama'a da su gaba da bayar da haɗin kai ga jami'an kiwon lafiya domin tabbatar da cewa an samu nasara a wannan aiki da aka sanya a gaba da ƙarshe kuma ya fatan samun rahama ga waɗanda suka rasa rayukansu da kuma roƙon allah da ya bayar da lafiya ga waɗanda suka kamu kuma ya kare ɗaukacin al'ummar musulmi kuma ya kawo ƙarshen wannan annoba a faɗin duniya baki ɗaya gwamnatin kasar sudan ta sanar da cewa ta yanke shawara za ta miƙa tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kamfanin dalancin labaran ap ya ba da rahoton cewa ministar harkokin wajen kasar ta sudan maryam sadiq almahadi ta faɗi yau cewa sun tattauna tare da wakilin kotun manyan laifuka ta duniya karim khan a birnin khartoum dangane da mika jami'an sudan waɗanda suka aikata laifukan yaƙi ta ce wakilin kotun icc ya yi lalemar habin da kyakkyawan haɗin kan da gwamnatin sudan take bayarwa ga kotun sannan kuma ya bayyana cewa yana fatan za a ci gaba da bin kadin dukkan waɗanda suka aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi musamman akan al'ummar yankin darfur domin mika su ga kotun manyan laifukan ta duniya kimanin mako guda da ya gabata da kasar sudan ta zama mamba wadda ta rataba hannu a kotun manyan laifuka ta duniya da gwamnatin amurka ta yi lalemar habin da hakan tare da bayyana cewa zai taimaka matuƙa wajen kurfanar da nan masu hannu wajen ayyukan yaƙi daga cikin tsaffin jami'an gwamnatin sudan da dama dai sun yi imanin cewa an tilasta sabbin mahukuntan kasar ta sudan ne waɗanda suke yin biyayya sau da kafa ga turawan yamma wajen ɗaukar wannan mataki babbar manufar hakan dai ita ce ganin cewa kotun manyan laifukan ta duniya ta gurfanar da umar hassan albashir da kuma mukarabansa to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin kasar algeria ta sanar da cewa wutar dajin da ta kama a kasar aiki ne na wasu mabarnata tashar shari'arci ta bada rahoton cewa firaministan kasar algeria ayman bin abdulrahman ya bayyana cewa sakamakon bincike na farko-farko dangane da wutar daji wadda take ci gaba da kara fadada a ƙasar hakan ya faru ne sakamakon aiki na barna ya ce ko alama gwamnati ba za ta yi wasa wajen ɗaukar matakan da suka dace akan duk wasu masu hannu a wannan ta'asa ba domin kuwa an zaɓi wuri wanda aka haddasa wannan gobara ne ta yadda za ta yi barna sosai tare da jawo asarori masu tarin yawa jami'an tsaro a ƙasar algeria dai sun bayyana cewa sun samu nasarar cafke wani mutum wanda ya amsa cewa yana daga cikin waɗanda suka kunna wannan wuta rahotanni sun tabbatar cewa zuwa yanzu dai gobara ta lashe rayukan mutane akalla 65 ƙasar ta algeria 28 daga cikinsu kuma jami'an sojoji ne sauran kuma fararen hula gwamnatin algeria ta sanar da makoki na tsawon kwanaki uku a dukkanin faɗin ƙasar domin alheri ga waɗanda suka rasa rayukansu ƙungiyar kare haƙƙin adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana ta matuƙa dangane da abin da ta kira gazawar gwamnatin tarayyar najeriya na samarwa jama'ar ƙasar tsaro wanda ya kamata don faransa ba da rahoton cewa ƙungiyar amnesty international ta bayyana haka ne a cikin wani rahoto wanda ta fitar game da yanayin tsaro da ake ciki a najeriya a cikin bayanin kungiyar a cikin wata guda kaɗai da ya gabata an kashe mutane 112 a rikice-rikice waɗanda aka samu a jihohin kaduna da plateau da suke nigeria sannan kuma kungiyar a cikin rahoton da ta fitar ta ce baya ga mutane waɗanda suka halaka dalilin rikice-rikice masu garkuwa da mutane sun kuma sace wasu akalla mutane 160 amnesty international ta kara da cewa an kuma samu tashin rikici a tsakanin fulani da makiyaya wanda ya lashe rayuka da dama ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To kai da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudu da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To shirin a yau sai dubi ne kan wasu kasashen Afirka da suka samu 'yancin kansu daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa a cikin watan Ogista na shekarar 1960 wanda ke tabbatar da cewa a wannan wata da muke ciki sun cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. a cikin shirin zamu ci ci gaba ko akasin hakan da waɗannan ƙasashe suka samu sannan ma 'yancin da ake faɗa an same shi kuwa a zahiri wannan da ma wasu suna daga cikin ababen da shirin zai tattaunawa a kai da fatan kuma masu sauraro za su kasance a tare da mu. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko a yau shirin na haska fitilarsa ne kan wasu kasashen Afirka da suka samu 'yancin kansu daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa a cikin Ogista na shekarar 1960 wanda ke tabbatar da cewa a wannan wata da muke ciki sun cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. To kafin mu ji ta bakin masana kan wannan batu bari mu zayyano kasashen da muke son yin magana a kansu. Jamhuriyar Benin ita ce ta farko da ta samu nata yanci a cikin wannan wata na Ogista a shekarar 1960 inda a ranar ɗaya ga watan Ogistan shugaban kasar Holbert Maga ya shelanta samun 'yancin kai na kasar. Ibar Maga ya kuma jagoranci kasar da ake kira Dawome a wancan lokacin tsakanin shekara ta 1960 zuwa 1963 sai kuma 1970 zuwa 1972. Ita kuwa jamhuriyar Nijar ta samu nata ‘yanci ne a ranar 3 ga watan Ogista na shekarar 1960. Jor Hamani shine ya sanar da samun ‘yancin kan kasar kuma shine shugaban kasar na farko. a ranar birga watan Ogista ne ita kuwa Burkina Faso ta samu nata yanci ita ma dai daga turawan mulkin mallaka na Faransa. Maurice Yamengo shi ne ya jagoranci fafatakar samarwa da kasar yancin kai wanda ya sanya a ranar birga watan Ogista shekarar 2060 kasar ta samu nata yanci. shi dai Yamengo ya jagoranci kasar da ake kira hot volta a wancan lokacin na tsakanin shekarar 1959 zuwa shida. ana nan sai kasar ivory coast ko kuma cote d'ivoire ta samu nata yanci a ranar bakwai ga watan augusta na shekarar ta 1960 inda a ranar ne felix hupot boigny ya sanar da samun yancin kan kasar daga turawan mulkin mallaka na faransa bayan da abricos ta samu nata 'yancin kai a ranar bakwai ga watan ogista sai kuma kasar chadi wata ta samu nata 'yanci a ranar 11 ga watan ogista na shekarar ta 1960 wanda ke tabbatar da cewa ita ma ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar faransa wanda ya sanar da samun 'yancin kai na kasar ta chadi shine francois tombalbaye da aka fi sani da ngarta tombalbaye ga waɗannan kasashen da da akwai wasu kasashen da suka hada da jamhuriyar afirka ta tsakiya ta samu nata incin kai a ranar 13 ga watan ogista sai kuma congo brazzaville wace ta samu nata incin kai a ranar 15 ga watan ogista sai kuma kasar gabon wace ta kuma ta samu nata incin kai a ranar 17 ga watan ogista wanda ke tabbatar da cewa a wannan wata da muke ciki kasashen sun samu shekaru 61 da samun incin kai. To yanzu lokaci ne da za mu dawo kan maudu'in shirin namu inda muka ce za mu ji ta bakin masana kan ci gaban da kasashen suka samu ko akasin haka a tsawon waɗannan shekaru suna samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka. kuma dangane da hakan muna tare da malam mamman sani adamu wani masanin harkokin siyasa da kuma tattalin arziki a birnin yamai na jamhuriyar niger kuma da farko na fara da tambayarsa ko ya yake kallon shekaru dinnan da suka samu 'yancin kai ga kuma abin da yake cewa <laughs> To, eh, sai a ce wato manufar ko kuma eh, tsarin da Faransa ta yi na hana wannan kasashen cimma gashin kansu wannan tsari ya yi tasiri kuma sai a ce ma faransa ta yi nasara saboda yau da shekaru eh, an samu yunkuri da gwagwarmaya sosai cikin kasashen nan na afirka tun shekara dubu da dari tara da hamsin da takwas an yi wani zaben rabu gardama eh, inda aka bukaci duka waɗanda suke so su tsaya karkashin titar faransa to su amince da wannan eh, zaɓe sai aka samu jam'iyyu kamar wannan nasawa ba kaniyar da takwarorinsa na mali da da gine da sauransu wanda suka ce su ba su son da karkashin titar faransa suna son yancin ne kawai To sai lokacin nan da da sa aka yi wani tsari inda duka waɗanda suke kyamar zama ƙarƙashin cutar Faransa aka kau da su daga mulki. Sai aka samu wannan tsari na independence wato na 'yancin kai wanda yake wato an tsara wato da farko dai za a ba Benin za a ba Niger daya ga wata uku da wata biyar ga wata Odiwar aka har zuwa tadi aka yi tsari yadda za a gaggauta ba da 'yancin su ba tare da an fuskanci matsaloli ba wannan shine eh, ainihin abin da ya faru wato maimakon a samu wani matsayi inda za a kai ana fafatawa kamar algeria kamar su vietnam da sauransu sai faransa ta gaggauta ba da yanci da kasashe yayin da jam'in da suke mulki duka sun yarda su tsaya karkashin tutar faransa da aka yi wannan shirin ma shugaban kasan cote d'ivoire bai ma amince ba da a ba su yancin amma aka tilasa su to eh, da aka yi wannan tsarin sai faransa ta sa ta dan danka wa wato Jacques Hokar wani jami'i nan nauyin ta tace dukkan waɗanda suke suna barazana da Faransa a halaka su kuma a kiyaye yadda kasashen nan na eh, renon Faransa ba za su samu wani shugaba wanda yake da niyyar fita daga cikin tsari wannan na Faransa. To kenan yau a tashi wani tashi abubuwan da suke faruwa shine duka waɗanda suke suna bukatar 'yancin Afirka an kawar da su daga mulki. Waɗanda suke karkashin tutar Faransa su ne suke hawan mulki su ne suke cin karansu babu ba. To malam Mamman Sani Adamu wasu na ganin cewa lalle yancin nan da ake faɗa an same shi a takarda sai dai a zahiri babu wani abu da ya sauya har yau cikin mulkin mallaka ake ko mi zaka ce kan hakan eh to yancin yancin ne ne wato faransa ita ta kawo tutar ta taken ma na kasar Nijar da na Cote d'Ivoire da duka nasaru suka rubuta su wato mu dai yancin kan an ba mu tuta an ba mu yanci kuma eh, gwamna tsohon gwamna na Nijar misali Colombani wanda ya yi jagorancin Nijar tana karkashin mulki mallaka sai zama mashawarci na shugaban kasa to kenan duka dai abubuwan ba abin da ya sauya duka wannan mashawartan sai suka zo suka kama kama madafan iko wato ana samun babbako dai suna suna cikin mayan motoci suna ziyara a sunan kasashen afirka amma zahiri wato harkokin siyasar kuɗi siyasar tattalin arziki siyasar eh, ilimi siyasar al'adu duka dai a hannun faransa take wannan kuma bai canza ba duk yunkurin da aka yi ta yi har zanga-zanga na demokaradiyya ba a da ya canza a ciki. to ko daga cikin kasashen nan guda takwas akwai waɗanda suka taka wata rawar a zo a gani a cikin shekaru ɗin nan na samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na faransar. to ehm, ba za a iya inda kasashe wanda ake nan kamar sun lokaci-lokaci akan samu lokacin da aka yi yunkuri ko aka samu wasu magabata masu kishin kasa akan yi yunkuri na ci gaba to kuma daga bisani akan samu koma baya musamman eh, lokacin da sankara ya wuka ragar mulki a burkina faso ya ayyana sauye-sauye wanda eh, idan sun dore za su kai burkina faso matsayin ƙasa wadda take gina 'yancin kanta to sai a wayi gari ba a da wannan mulki yi eh, aka ɗauki nijar haka ne an yi yunkuri na tsarin demokradiyya to amma a kwana tashi sai kuma wato faransa ta samu Eh, ainihin wato ita ce take waɗi a shi kuma take sa eh, duka abubuwan da suke gudana su dagule. to haka ne abubuwan suke wakana sannan in an ce wanda suka ci gaba ba za a fitar da kasa ko guda wanda take karkashin tutar faransa ba saboda a ah, kiɗin yadda ake yi yanzu duka cikin kasashen na ashirin da biyar wanda suke da nauyin bashi kuma masu fama da talauci galibin su ah, kasashen da suke afirka kasashe ne mallakar faransa idan aka bibi kasashen da suke ah, wanda suke na gaba a wajen bunƙasar tattalin arziki a afirka ba za a samu kasa ba in dai an hitar da maroko Morocco ita kuma kasa ce ta Larabawa babu wata kasa cikin kasashen nan goma da wanda suka kasa bunƙasa na arziki babu Cote d'Ivoire babu Cameroon wanda su ne yan gaba tunda su ne ya kamata a ce su ne eh, sahun gaba Cote d'Ivoire a ce Afirka ta yamma kamaru a afirka ta tafiya to dukan gasan kasashen nan biyu ba su cikin wannan tsaro domin duk da eh, ci gaban da ake gani. suna da wannan kasashe shi kuma ci gaban da ya dogara ne bisa yawan kamfanoni na faransa da suke cikin wannan kasashe to ba a samu dai wani matsayi ba inda za a ce wannan kasashen suna taka rawar gani to malam mamman sani adamu wasu na ganin cewa kasashen da burtaniya ta yi wa mulkin mallaka sun fi ci gaba fiye da waɗanda faransa ta rena eh, hakika akwai bambanci tsakanin tsari na mulkin mallaka na faransa inda aka buka mutane su zama faransawa wato a cusa masa al'adu na faransawa inda a cikin makarantun boko ma ana koya ma yara bakar fata cewar wai su asalin su turawa ne kakannin su wato faran ne wato mutanen asalin gol duka abubuwa da wanda eh, idan aka girma aka yi wayo aka yi abin da yake faruwa za a ga shirme ne to hakika eh, faransa ta so ta hana yanci yayin da birtaniya in ka ɗauki kamar yadda ta yi nigeria ta sassauta mulki ta yi aiki da wato hukumomi da kuma abubuwan da ta iske to wannan shine bambanci mallaka da da sassaukawa ta bangare guda da kuma mallaka da bukatar wato a tusa ra'ayin eh, cewar duka wanda suke karkashin tusa faransa ba faransawa ne ko da suke kama bayi ne na faransa To masu saurare gashi dai lokacin da muke da shi a kawo jiki tilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamana lafiya tsakanin juna Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa biyu BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon Iran, radiyo mai albarka. ina fatan kuna lafiya lau sunana lawan alhaji abbali wanda yake agadas ra'ayina a yau akan samun yancin kan nijar na shekaru 61 lalle a cikin wannan shekaru 61 an ga mulki kala-kala duk wanda ya zo zai iya kokarin shi ya huce kiran da gare mu ga waɗanda za su zo nan gaba silimka fiye da abin da waɗanda suka yi yanzu ta haka ne ƙasar za ta samu ta ci gaba yana da kyau mu mu 'yan ƙasar mu rinka sawa kishin ƙasa a cikin ranmu mu rinka kishin ƙasa a mu sai ka ga Allah ya kama muna ta ƙarfin addu'a ƙasar mu ta kai inda ba a zato duk inda babu kishin ƙasa to duk abin da ake so a yi yana da wuya ya tabbata saboda wasu na tumka wasu na warwarewa kaga haka ƙasa ba ta ci gaba dukkan 'yan Nijar su sa kishin ƙasa a ransu rediyon Iran nagode sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama zaman Agadez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tahiran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh kira na anan magana ta ta yau ita ce bisa kan batu da aka na jarabawa na makarantar share zuwa jami'a. Eh gaskiya an jarabawa lafiya an kammala ta lafiya duk da cewa dai an riga an ce an samu waɗansu bargurbi ko na waɗansu al'umma da aka ce an sa hannu a dangance da eh, satan jarabawa da aka ce an samu a nan ƙasa tashin fure Nijar a babban birnin niyamai Eto, eh kiran da zan yi a kansu ya kamata a ce da an yi musu adalci a wajen yin bincike. A da yi bincike na adalci na gaskiya domin a gano da cewa sun sace jarabawa ko kuma ba sata ba. Idan ba su sata ba a yanke musu hukunci na adalci. Idan sun sata ma a yanke musu hukunci na adalci. Kada a zalunci kowa. Na gode Radio Tehran. Mai magana rawa mai aski da makaram jamhuriyar Nijar a tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana abubuwan man jama'a bala daga nan jihar adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka ba mu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaban ra'isi muna masa fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na boye da na bayyane. A Allah ya yi wa mulkinsa albarka ya basa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala ci gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumin da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan allah ya shige masa gaba wurin yin nasara Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kule toro a damar jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin in yi ra'ayina a yau dangance da zanga-zanga da aka yi a ƙasar Faransa to wannan ya yi daidai duba da cewa in mu ne na Afirka ma mu zanga-zanga babu abin da take gyara mana ko mun yi ta ma a aikin banza ne indiya a mu ne na Afirka amma su Allah sa zanga-zangar tasu da suka yi su sami saukin abin kuma gwamnatin su ta kawo sauki akan irin Abin da an takura musu duba da cewa an ce corona corona har yanzu bata huce ba a can wajajen su ma sun ga an shiga irin hakkin su ne a ciki ko to gaskiya mu a nan afirka surutu gaskiya zanga-zanga ba abin da take mana ko da mun yi ta ma kanmu ne za mu ci mu talakawa kenan ba mu sani ba ko su can eh, an ɗauke ta da hannu biyu sun allah sa dai a dace sun allah sa a ji su kayan su na tare na kuma toro a damar gamjan kudin nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi tsokaci dai game da mahukuntanmu na nijar ya kamata dan allah dan annabi ba zum kamar yadda ya yi magana da ya yi tsakanin babbar tasha da zuwa bakin can stesora din nan ya kamata hanyar nan a gaggauta gyara ta saboda gaskiya duk wanda ya fi hanyar wannan wurin ko da bako ne mai wucewa ba zai sake dawowa ba zai zai yi fatan cewa wannan hanya gaskiya ya kamata mahukuntan Nijar mahukuntar da magaran su ya kamata su yi yakin da za a gyara wannan hanya gaskiya hanyar nan ta gama lalacewa ga kura ta damun mutane gaskiya ya kamata don Allah don annabi a gaggauta sa baki a gyara hanyar nan na kunagwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci. Ina mai eh, kira a wannan lokaci ga shugabanninmu na ƙasar Afirka baki ɗaya musamman na Nijar da Najeriya da kamar da Chadi domin su mai da hankali tukuru wajen gyaran hanyoyi domin muna cikin lokaci na damana ita ko damana an santa da ɓannan ruwa muna neman eh, agaji ga duka ɗokajin shugabanninmu na Afirka da su gama ƙarhi da ƙarhi je su yi wa kasashen su ayyuka kamar yadda ya kamata domin ruwa idan ya zo ya wuce lafiya saboda muna gani a garuruwa da dama duk ya cinye gidaje da dama da garuruwan wasu mai magana ali salisu sani alilu maharas daga nan da magaram a jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana iliyasu Yakuba gawa ita ga dauki har Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga matasa da ke zanga-zanga a kasar Ghana to hakika wannan zanga-zanga da matasa suke a kasar Ghana ya kamata mahukuntan kasar Ghana su dubi waɗannan matasa da idon basira su share musu hawaye domin samar musu da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi a kasar Ghana muna addu'ar Allah ya kawo mana ingantuwar tattalin arziki a kasar ghana da ma kasashen na afirka baki da muna godiya radio boh ranar game da dama da kuke ba mu ce albarkacin baki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da radio boh hausa da ke tahiran sunana sanusi madatai da magaran jamhuriyar nijar bayan gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku na shigo shirin ne in jaddada jin daɗi na da taya murna ga al'umma kasar iran da ma al'ummar musulmin duniya gabaki daya da ma shi kan shi dr ibrahim ra'isi sabon shugaban kasar iran wanda aka naɗa a matsayin shugaba na takwas a kasar iran a wannan alhamis din da ta gabata muna taya wannan shugaban kasar iran murna da fatan allah ubangiji ya bashi ikon shi da yaunin al'umma da yake rataye a wuyan shi allah ubangiji ya sa ya yi mulki cikin tsanaki da aiki tukuru rediyo ta heran ku tashi lahiya sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum boh iran tv wato wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger. na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da wannan aika aika da ake fama a yi a nan kasar mu niger wato inda ake so za a kashe wa yan majalisar dokoki sama da miliyar goma sha biyar wajen a gina musu otal wanda za su zamna ko su dinga kwana gaskiya ba ma goyon bayan hakan kuma ma ku yan majalisa ba mu yi haka da ku mu talaka ba mu zaɓe ku dan wannan ba ko ba gaskiya ba dan kuma na aiki muka yi ko ba gaskiya ba eh, ya kamata a ce mai girma eh, shugaba Muhammad Bazum ya ya shigo cikin wannan al'amarin ko ba gaskiya da yake kai muna gani kana yi ne dan talaka wannan kuɗaɗe ya kamata a dibi inda za a sa su a cikin ƙasa musamman ma yadda za a inganta rayuwar talaka musamman ma a yanzu da farashin kayayyakin masarufi suke hawa goren zabi a sa wannan kuɗaɗe a ciki amma ba wai a ginawa wasu 'yan majalisa wai za su shiga cikin wani otal da fata za ku tashi lafiya. assalamu alaikum boh radio taron murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi lokaci kaɗan kusa wannan sabon shi shugaban kasa na iran ibrahim ra'isi da fatan an kama mulki cikin koshin lafiya kuma muna maka barka tsohon shugaban kasa da ya gama teno shi mika maka to da fatan kai man allah kai mure da lafiya dan an ce yau da gobe sai allah a yi mulki bisa adalci kowa naka ne da wanda ya zaɓe ka nan ya zaɓe ka ba zaɓen allah ne kai to muna addu'a allah ubangiji zama mulki lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na iran suna na isa musa wanda ake ce da shi isa da jirgin yami babban birnin nijar kira na ko in ce fata ta ga an nijar game da zagayowa shekara 60 da wani abu nijar ta samu incin kai sai in ce ubangiji allah ya sa wannan shekara 60 da wani abu allah ya sa ci gaba ne ga ƙasa ta nijar kuma shugaba ba da ya jajirce yana ma 'yan Nijar aiki. Allah ya ƙara mai ƙarfin gwiwa ya ma 'yan Nijar aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce Hausa barkanmu da warhaka mai magana waje Hamdu daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau dangance da harar da gwamnatin jihar Kano ta ce za ta kai barista wanda ya yi bincike kazafi ko kuma zargin da ake cewa ana yi wa shek abdul na yin kalaman da basu dace ba kan janibin ma'aikatu to a gaskiya wannan maganar da kwamishinan ya fito ya yi kusan ita za ta nuna kan cewa wannan lamarin na shek abdul gwamnatin kano ita take shirya da abin da take shiryawa wanda tana son ta yi amfani da rufe wa kowa baki kada ya kuskure ya magana kan lamarin tunda idan ba haka ba ta yaya barista zai ce ya yi bincike sannan ku ku fito ku ce a wai ba haka ba ne ko kuma ku ce za ku kai karan shi wannan gaskiya nuna muna gazawa to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna to marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma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 kamar yadda muke alkawari za mu tashi ne a ci gaba da wani shiri da muka saba yi da suna shi alkur'ani to za mu ci gaba da shi kuma za mu fara ne da suratu sad insha Allahu a cikin wannan shiri wannan sura suratu sad tana ɗauke ne ko kuma za a iya cewa ita ce sura ta talatin da takwas daga cikin jerin surori na alkur'ani mai girma kuma ita wannan sura tattare take da ayoyi 88 a cikinta da farko za mu saurari ainihin karatun waɗannan ayoyi na ɗaya zuwa ayoyi na biyu a cikin wannan sura tare da tarjama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari

muqaddid Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan wal qur'ani Allah ya ce na rantse da alqur'ani ma'abucin ambato balil na shakka waɗanda suka gafirta suna cikin girman kai ne da jayayya wannan sura ɗin ita ma kamar sauran surori waɗanda aka yi bayanin su musamman sura ko kuma za ka iya cewa ayoyi da dama waɗanda za ka iya samu a waɗansu surori na alkur'ani sun fara ne da huruful muqatta'a wato harfofi waɗanda a wani shiri da ya gabata mun yi bayanin ma'anarsu da kuma abubuwan da suka zo mafi girman al'amari malamai ba sa faɗan ma'anar waɗannan huruf din ko kuma harufa din muqatta'a abin da yake nunawa suna nuna cewa wannan wani abu ne wanda Allah ya wa kansa sani sai dai kurin alama ce ta nuna girma na alkur'ani mai a cikin al'amura din da yake tattare da shi domin waɗannan harufa harufa ne na alif ba wanda kowane balarabe duk wani ɗan adam zai iya rubuta wasu maganganu da waɗannan harufa abjadiya dinnan to amma mu'ujiza ce ta alkur'ani cewa babu wani dan adam da ya isa ya kawo kwatankwacin alkur'ani duk da cewa an rubuta shi ne ko kuma ya zo ne shi alkur'ani magana Allah ta'ala ce da waɗannan harufa amma ba wani ɗan adam da ya isa ya iya rubuta ko kuma ya kawo kwatankwacin wani alkur'ani wannan mu'ujiza ce ta alkur'ani mai girma saboda haka Allah subhanahu Ta'ala. a cikin al'amura ɗin da yake fito da su yana ƙoƙari ne ta da fitra ta ɗan adam ya motsa fitra ɗin ɗan adam daga cikin shi mutum domin ya fahimci wasu abubuwa na rayuwa saboda ɗan adam mai yawan mantuwa ne musamman al'amuran da suka shafi tilawa ɗin alkur'ani wasu abubuwa ne waɗanda za su iya tayar da mutum su fito da shi daga gafala su kuma tuna masa cewa lallai akwai wasu abubuwa da ya tattaru da koyarwa addini wanda ya kamata ya kasance ya yi wato tawajjuhi ya karkata zuwa ga waɗannan koyewa ta addini musamman al'amura da suka shafi alkiyama domin lalle ɗan adam ya tashi daga wannan gafala ya tashi daga wannan mantuwa da yake ciki saboda haka alkur'ani yake ƙoƙari ya tayar da waɗannan wasu abubuwa waɗanda suke tattare da ɗan adam mutum ya kasance ya fita daga cikin wannan gafala da yake ciki shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya fara da waɗannan ayoyi guda biyu da aka ambata Allah ta'ala yake cewa wal qur'ani zikr wannan cewa ubangiji ya yi rantsuwa da alkur'ani ma'abocin ambato to rantsuwan nan ta Allah ta'ala yana nuna girman alkur'ani ne domin duk abin da Allah ta'ala yake rantsuwa da shi musamman alkur'ani babban al'amari ne wanda yake na ainihin wasu al'amura na azama din shi kansa alkur'ani mai girma so saboda haka a cikin waɗannan ayoyi biyu abin da za mu ainihin koya ko kuma darussan da za mu ɗauka daga ciki shine cewa rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi da alkur'ani ya nuna girma na alkur'ani ɗin da kuma hakikanin gaskiyar wanda ya kawo shi alkur'ani ɗin wato manzo sallallahu alaihi wa sallam darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi biyu da muka karanta shine cewa alkur'ani yana ƙoƙari ya tayar da wani abu na fitra ɗin ɗan adam musamman ya fitar da shi daga cikin mantuwa da ke tattare da shi ɗan adam ɗin ya kuma tuna masa hakikanin ma'anar rayuwa da ya zo a cikinta domin me ya zo me kuma ya kamata ya yi haka kuma darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa alkur'ani an aiko shi ne Allah ya turo shi ne domin ya yi wani abu na tunatarwa da kuma shirya ga al'umma baki ɗaya kuma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke cikin gafala da takaburanci da musanya ko kuma musunta wani abu wanda ya zo a cikin wani alkur'ani to lallai Allah ta'ala yana so ya shiryar da irin waɗannan ya kuma ƙoƙari ya sa manzansa ta hanyar wannan alkur'ani ya tunatar da su akan su dawo ainihin kan gaskiya wannan a takaice su ne abin da za mu ɗauka a cikin darussa na waɗannan ayoyi da muka a baya to yanzu insha Allah za mu saurari aya ta uku da aya ta hudu daga cikin wannan sura suratu sa'ad كم أهلكنا min sha gabaninsu sai suka nemi a tseratar da su alhali kuwa lokacin ba na neman tseratarwa ba ne. ya zo musu daga cikinsu وقال الكافرون هذا ساحر wannan mai sihiri ne makaryaci. To abin da yake a fili shine cewa mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko alkur'ani da farko waɗanda aka sauko da ƙur'anin a gabansu su ne mushrikan maka su waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na tsawatarwa cewa me cewa lallai su waɗannan mushrikai na maka su yi wani abu mana tuntuni su yi tuntuntuni mana su ga cewa shi ita shirka da kuma kafirci akwai wasu ɗansu al'ummu waɗanda suka gabace su ai waɗanda suka kasance cikin irin wannan shirka ɗin da kuma kafirci amma Allah subhanahu ta'ala ya halaka su to me yasa ba za su ɗauki darasi daga cikin abin da ya kamata su ɗau darasi a kai ba na al'ummun da suka gabace su idan su suna ganin su ma suna yin cikin shirka suna yin kafirci to akwai waɗanda suka gabace su Allah ya halaka su saboda haka ayan ta ci gaba da yin bayani akan cewa a lokacin da manzo ya zo wa su waɗannan mashirikai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kuma yana yi musu gargaɗi ya zo yana nuna musu abin da zai kawo musu salahi na gyaran al'amuransu ya kuma kasance yana tunasar musu da irin abubuwan da waɗanda suka gabace su suka yi Allah ta'ala ya halaka su saboda sun kasance sun gujewa hanyoyi na shari'a. to su da aka kawo musu wannan ake nuna musu hanyar shirya din su waɗannan mashirkai na maka maimakon su gode wa wanda ya kawo musu wannan sako wanda shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka dinga nuna cewa ma shi ba kowa bane illa mai sihiri kuma mai yin ƙarya wato suka ƙaryata abubuwan da ya zo da shi din to a nan akwai wasu abubuwa da suka zo a cikin littattafan hadisai wani abu wanda yake tabbatacce su waɗannan mushrikai na maka akwai lokacin da suka zo wajen shi abu talib wanda shi ne yake kare manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da suka zo wajensa sai suka ce wai yaya ake kabar dan kabar dan dan uwanka ya zo yana kawo wasu abubuwa sababbi a gare mu ya sa samarinmu gaba ɗaya sun shiga wani hali ya wayewaitar da gumakanmu da muke bautawa saboda haka ka gaya masa idan wani abu yake nema na mulki ko kuma wani kuɗi yake nema to ka gaya masa za mu bashi kuɗi za mu bashi mulki za mu bashi duk abin da yake nema na dukiya ya zama ya fi kowa samun dukiya amma ya daina wannan abubuwa da yake yi to a lokacin da shi abu talib ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ko kuma wannan sako da mushirikai suka faɗa to manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya tashi ya nuna wani abu na nuna jajircewarsa akan wannan sako yake cewa da abu talibin ka san wani abu to ka gaya musu lalle ko da za su ɗora wato kamar wata akan hannuna na ainihin hagu su ɗaura rana akan hannuna na dama akan cewa wani na bar wannan sako to lalle ko ba zan bar shi ba har sai Allah ya tabbatar da shi a cikin al'umma ko kuma a kashe ni akan wannan tafarki wanda nake tafiya a kansa na isar da sakon ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine hakikanin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa abu talib shi kuma abu talib ya ce to in dai haka ne ka ci gaba da abubuwan da kake ni kuma in allah ya so zan ci gaba da kare ka ya kuma je ya gaya waɗannan kafiran ƙurayshawa waɗannan mushrikai abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wannan al'amari ne mai muhimmanci a cikin al'amura na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ayoyin da muka karanta abinda za mu ɗauka na darasi na farko akwai cewa shi kafirci da shirka idan har ya kasance ana yin sa ne bisa wani abu na musa gaskiya da yin fito na fito da gaskiya to lallai ba abin da ke tattare da shi illa zai zama sababi ne na halakan mutum a duniya zai halakar da shi gaba ɗaya ya kasance ya shiga cikin wani hali na halaka da fagamniya darasi na biyu shine cewa duk mutumin da yake cewa wai a cikin al'amura na ƙuduran Allah subhanahu wata'ala da hanyar Ubangiji zai yi ƙoƙari ya tsaya ya ga cewa ya kare wani abu na gaskiya to ba abin da zai iya yi sannan kuma duk wani abu da mutum zai yi babu yadda za a yi ya kasance ya guji da kuduran Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah yake so ya masa lalle ubangiji yana da wannan iko zai kuma samar da abin da zai ainihin tafiyar da wannan abu da Allah ta'ala yake so ya tafi da shi ko da kuwa ciwon da baya so din ya bi hanyoyi daban-daban na dabaru. abu na uku da za mu ɗauka a cikin wannan ainihin ayoyi shine cewa annabawan allah lallai su ma 'yan adam ne kamar yadda allah ta'ala turo su ga 'yan adam tun da saƙon ga 'yan adam ne to allah ta'ala cikin hikimarsa shine ya tashi 'yan adam ya kasance duk annabawan da ya tayar suka kasance sun zo tsakanin mushrikai domin su shirya da waɗannan mushrikai din to za su kasance su ma 'yan adam ne domin su zama abun koyi ga waɗannan waɗanda za su bi su a cikin al'amura na rayuwa darasi na hudu na ƙarshe da za mu ɗauka a nan shine cewa wani abu na wulaƙanci ko na tuhuma wanda za ka ga ana yin shi kafirai suna yi domin su kasance sun yi fito na fito da mutanen da suka imani to idan har waɗannan wanda suka imanin suka yi haƙuri kuma suka bi waɗannan annabawa to mafi girman abin da za su dinga cewa da su shine su ce ko dai sun yi wani abu na sihiri ko kuma su dinga cewa su makaryata ne su kuma waɗanda suke bin annabawa ɗin dole ne su kasance sun yi shiri sun yi tanadi na haɗuwa da wata abubuwa ko kuma irin waɗannan abubuwa na wulaƙanci na tuhuma na wani abubuwa na zargi na wani abubuwa na wulaƙanci da za musu dole ne domin wata jaraba ce daga Allah subhanahu wata'ala to saboda haka wannan wani abu ne wanda yake waɗannan ayoyi duk sun zo mana su kuma sun nuna mana hanyar da ta dace domin mu kasance mun ɗau darussa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina mulana abil qasim al mustafa muhammad wa alihi at-tahirin من القرآن To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Jagoran jun halin musulunci a kasar Iran Ayatollah Said al Khamenei ya bayyana cewa aiki mafi mahimmanci da ke gaban jami'an gwamnatin Iran din shine tunkar da cutar corona da kuma kokarin ganin an karya lagwanta a kasar A cikin wani jawabin sa a yau jagoran jun halin musulunci na Iran Ayatollah Said al Khamenei ya jaddada cewa dole ne akan jami'an gwamnati da su dukufa wajen ganin an kare lagon cutar corona a kasar musamman ganin yadda a cikin 'yan kwanakin nan take ta ƙara dawowa da ƙarfinta da kuma irin barnar da take yi ya ce an samu nasara wajen samar da allurar rigakafin cutar corona a cikin kasar kamar kuma an samu damar shigo da ita daga wasu kasashe wanda dole ne a karfafa yin aiki akan dukkanin ayyukan biyu domin tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa ya samu wani allurar rigakafi a cikin ƙanƙanin lokaci dangane da ayyukan da jami'an kiwon lafiya suke gudanarwa a ƙasar kuwa a dukkanin ɓangarori ya bayyana cewa hakan abin yabo ne matuƙa kuma yana kira da ƙara bayar da himma akan hakan tare da kiran jama'a da su ci gaba da bayar da haɗin kai ga jami'an kiwon lafiya domin tabbatar da cewa an samu nasara a wani aiki da aka sanya a gaba da ƙarshe kuma ya fatan samun rahama ga waɗanda suka rasa rayukansu da kuma roƙon Allah da ya bayar da lafiya ga waɗanda suka kamu kuma ya kare daukacin al'ummar musulmi kuma ya kawo ƙarshen wannan annoba a faɗin duniya baki ɗaya gwamnatin ƙasar sudan ta sanar da cewa ta yanke shawara za ta miƙa tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kamfanin dalancin labaran ap ya ba da rahoton cewa ministar harkokin wajen ƙasar ta sudan maryam sadiq almahadi ta faɗi yau cewa sun tattauna tare da wakilin kotun manyan laifuka ta duniya karim khan a birnin khartoum dangane da mika jami'an sudan waɗanda suka aikata laifukan yaƙi ta ce wakilin kotun icc ya yi lalemar habin da kyakkyawan haɗin kan da gwamnatin sudan take bayarwa ga kotun sannan kuma ya bayyana cewa yana fatan za a ci gaba da bin kadin dukkan waɗanda suka aikata laifukan yaƙi da kisan kiyashi musamman akan al'ummar yankin darfur domin mika su ga kotun manyan laifukan ta duniya kimanin mako guda da ya gabata da ya kasar sudan ta zama mamba wadda ta rataba hannu a kwatan manyan laifuka ta duniya da gwamnatin amurka ta yi lalemar habin da hakan tare da bayyana cewa zai taimaka matuka wajen kurfanar da dukkanin masu hannu wajen ayyukan yaƙi da gasken tsaffin jami'an gwamnatin sudan da dama dai sun yi imanin cewa an tilasta sabbin mahukuntan kasar ta sudan ne waɗanda suke yin biyayya sau da kafa ga turawan yamma wajen ɗaukar wannan mataki babbar manufar hakan dai ita ce ganin cewa kotun manyan laifukan ta duniya ta gurfanar da umar hassan albashir da kuma mukarabansa to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran gwamnatin kasar algeria ta sanar da cewa wutar dajin da ta kama a kasar aiki ne na wasu mabarnata tashar arti ta bada rahoton cewa firaministan kasar algeria ayman bin abdulrahman ya bayyana cewa sakamakon bincike na farko-farko dangane da wutar daji wadda take ci gaba da kara faɗaɗa a ƙasar hakan ya faru ne sakamakon aiki na barna ya ce ko alama gwamnati ba za ta yi wasa wajen ɗaukar matakan da suka dace akan duk wasu masu hannu a wannan ta'asa ba domin kuwa an zaɓi wuri wanda aka haddasa wannan gobara ne ta yadda za ta yi barna sosai tare da jawo asarori masu tarin yawa jami'an tsaro a ƙasar algeria dai sun bayyana cewa sun samu nasarar cafke wani mutum wanda ya amsa cewa yana daga cikin waɗanda suka kunna wannan wuta rahotanni sun tabbatar cewa zuwa yanzu dai gobarai ta lashe rayukan mutane akalla 65 kasar ta algeria 28 daga cikinsu kuma jami'an sojoji ne sauran kuma fararen hula to masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya da kanan birnin tehran